aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yan uwa masu kallo da sauraron wannan tasha mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na ayyukan zuciya idan dai ba a manta ba 'yan uwa a shiri da ya gabata mun yi bayani ne akan aiki na zuciya na farko bayan shimfiɗa da muka yi a waɗancan shirye-shirye da suka gabata wannan aiki na zuciya na farko da muka yi bayani a kan shi shine al-yaqin ma'ana yaƙini ko sakankancewa inda muka ambaci ayoyi daban-daban da suke bayani akan falalar wannan yaƙini da kuma cewa wata irin ibada ce mai daraja wadda yake tana da ƙoluruwar daraja da ƙima gurin allah maɗaukakin sarki sannan kuma mun ambaci kaɗan daga cikin ayoyin alƙur'ani da suke nuna irin wato amfani da wannan yaƙini yake da shi ga ɗan adam a rayuwar shi ta duniya har zuwa ranar kiyama har zuwa shiga shi aljanna in allah ya so ya yadda to a yau muna cikin aiki na zuciya na biyu wanda yake shine attaqwa attaqwa tsoron Allah kenan ko a Hausa ma wani lokaci mukan ce ta taqawa ma'ana dai tsoron Allah din kenan to wannan taqwa din ko mu ce tsoron Allah ya yake shin abun akan faɗi ne a baki shi kenan an wuce ko ko akwai abun da ake bukata ya tabbata to asali ma wannan taqwa din tana samun tabbatuwa ne a cikin zuciyar mutum idan ta samu tabbatuwa a zuciya shi kenan sai kuma gaɓoɓi da harshe su nuna gaskiyar abin da ya tabbata ɗin a zuciya kenan ba a ƙarya ko ba a fariya da cewa ana da tsoron allah aikin da mutum yake yi da manganun da yake yi su ne suke nuna asalin abin nan da yake cikin zuciyar shi kamar yadda dama mun faɗi tun a baya cewa zuciyar nan ita ce komanda ita ce jagora ita ce take nuna yaya wato Eh, misali ayyukan mutum suke imma na alkhairi ko na sharri domin duk abin da zai fito a fili sakamakon abin da ke cikin wannan zuciyar ne to malamai sun yi mana bayani kasantuwar dai a har kullum madogara da kuma wato makoma da muke zuwa gurin nemo bayanai shine dai rubuce-rubuce da malamai suka yi domin ko menene an riga an gama shi sun mana bayanin shin menene ake nufi da wannan takawa din asalin hakikanin ma'anar shi me ake nufi da shi ibn qayyim Allah ya kara mushi rahama yake bayani akan hakikanin taqwa me ake nufi da ita yake cewa wa amma taqwa fa haqiqatuha al'amalu bi ta'ati Allah imanan wa ihtisaban amran wa nahyan yake cewa abin da ake nufi da takawa ma'ana ana nufin wato yin biyayya ga allah maɗaukakin sarki duk wani aiki da mutum zai yi to ya yi biyayya ga allah maɗaukakin sarki yana mai imani kuma yana mai neman lada ma'ana kada mutum ya yi biyayya ta dole ko ya yi biyayya saboda ana ganin shi kagar ya ta shigo kenan ya kasance akwai wani da kake ganin kiman shi kake ganin girman shi saboda shi ne za ka yi wa Allah biyayya don ka samu wani abu gurin shi ko kuma don ya yabe ka to wannan ba karaman asara ba ce kamata ya yi gare mu ya kasance duk wani abu da za mu ya kasance don Allah ne muke yi ba don wani ba mun yi imani sannan kuma mun yi don neman lada gurin Allah to duk inda aka samu haka wannan ya zama cikakken takwa kenan amma duk abin da ya saba wannan to ba takwa bane wani abin ne daban ko ya zama riya mutum zai aikata abin da allah ya umarni da a yi sannan kuma yana mai gasgata hakan cewa allah ya yi umarni da a yi hakan idan allah ya kawo wani alkawari na cewa duk wanda ya kaza misali zan bashi kaza zan bashi kaza na lada to ya kasance yana gasgata haka kuma yana kokarin yin aikin don neman wannan falala da wannan alkawari da allah maɗaukakin sarki ya yi mai irin wannan aiki to wannan yana daga cikin alama na takwa kaga a taɓaici a nan gurin ibn al-qayyim Allah mishi rahama yana kokarin raddi yana mai da martani ga waɗanda suke cewa ai kawai kai ta bauta Allah ba tare da wai kana fatan ka samu wani abu gurin shi ba kai dai kai ta bauta kawai duk abin da ya faru kawai shi kenan kai dai ka bauta a'a babban abu shine ka bauta wa Allah kana mai imani sannan kuma kana kwaɗayin wannan falala din da rahama dan an ce kai haka ba wai kana nufin za a biya ka wai abin da kai bane aikin nan ma da kai ka samu dace da taufiki wannan allah ne ya samar maka da haka shi ma din ya kamata ka gode mushi ba wannan yake nufin kenan an biya ka abun da wai kai kenan ba tunda wasunsu a nasu irin shubuha da shakku da suke wai shine a in kai aiki misali kenan an biya ka kenan to ai abun ba haka yake ba allah shine ya ce kai so wannan abun da yake gurin shi na falala da daraja ka yi aiki sai ya baka saboda ayoyi daban-daban sun zo suna bayani akan muhimmancin yin aiki don samun wato ɗaukaka da lada gurin Allah Allah ke cewa wa tilkal jannatu lati uriftumuha bima kuntum ta'malun Allah ke cewa wannan aljanna ce da aka gadar muku da ita saboda ayyuka da kasance kuna yi na gargaru amma da ƙarshe kowa ya san cewa shiga ramar Allah ko shiga aljannar Allah da falala Allah da rahama shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ma yake cewa shi ma din sai Allah ya lullube shi da rahama shi to amma da ya tabbata ka yi ibadan nan kana mai neman lada da kwaɗayin abin da allah ya yi na alkawari ga wanda ya kyakkyawan aiki irin wannan sannan kuma abin da ake nufi da takwa har ila yau bayan ka aikin kana mai neman ladan allah maɗaukakin sarki to kuma ka bar abin da allah ya yi hani gare shi kana mai imani da cewa allah ya hana sannan kana mai jin tsoron wato hukuba da azaba da Allah ya tattala ga wanda ya saba umarnin Allah ya aikata wannan abun da ya hana shi ma kaga ana son haka shi ma nan irin bayanin da muka yi a farko shi ne kada ka ce a'a kai ba wai kana tsoron wuta bane kaza kai dai kawai dai ba za ka yi bane kaza da kaza a'a ka saba wa asalin yadda Allah ya so ka kasance ana so ne kana kokarin wato nisantar abin da Allah ya ce a nisanta domin kana tsoron wato azabar da ya tattala ga wanda ya aikata wannan abin da ya hana sai ya kawo misali da maganar da wani bawan Allah da ake cewa Talq ibn Habib yake faɗi yake cewa idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bit-taqwa idza waqa'atil fitnatu fa atfi'uha bittaqwa ma'ana idan fitina ta auku ta faru to a kashe ta da takawa da tsoron Allah qalu wa mattaqwa sai aka ce to menene takwan nan zai iya yiwuwa mutane suna tunanin wata irin fitina ce yake nufi ko musiba ko yaki ko wani abu to sai yake cewa wannan takawa din shine mutum ya yi aiki yana biyayya ga allah maɗaukakin sarki akan hasken allah maɗaukakin sarki wannan shine abin da yake nufi da wannan takawa din kenan fitina da yake nufi a nan tana nufin dukkan wani sa'o da barna ko kuma dukkan wasu musibu da za su iya samun mutane na annoba da sauran jarabawa na yaƙe-yaƙe da rasa rayuka da rashin lafiya da dai sauran bala'i da ake fama da su a yanzu to ake cewa a kashe waɗannan fitintunu da tsoron allah ba don komi ba saboda allah maɗaukakin sarki yana cewa Wani anna ahlal qura amanu lafata na alaihim barakatin mina sama'i wal zuwa ƙarshen aya da a ce mutanen garuruwa mutanen alƙaryu za su ji tsoron allah su yi imani su ji tsoron Allah tsoron Allah na gaskiya to da Allah ya buɗe musu ƙofofin rahama sama da ƙasa domin galibi dukkan musibu da fitintunu da ake faɗa cikinsu suna faruwa ne saboda wato fitina da kuma eh, saɓan Allah da juyawa wato littafin Allah baya da aka yi da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan takwa jin tsoron Allah su ne komawa ga littafin Allah su ne komawa ga shirya manzo sallallahu sallam da kuma shiryarwar magabata na kware na daga sahabbai da tabi'ai kenan aka yi takwa aka yi wannan mataki aka koma to lallai za a samu tabbatuwa al'amura a samu zaman lafiya a samu magance dukkan wata musiba da ake fama da ita da fitintunu shine maganar da wannan bawan Allah yayi yake cewa idza waqatil fitna in fitina ta faru to a kashe ta da tsoron Allah ta hanyar yin ayyuka na ƙwarai wanda Allah yake so tarju thawab kana mai neman ladan Allah kaga magana ta yi daidai da maganar eh, wato Ibn al da ta gabata kenan sannan kuma a bar saban Allah ana masu tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki da ƙarshe ake cewa wannan magana da aka faɗi na cewa shine ma'anan takwa shine mafi kyawun abin da aka faɗi duk wani wanda zai zo ya magana ya ce takawa mananta kaza ne to in ya dace da abin da shine asalin takawa din to ba zai zama ya fita daga cikin maganganu da waɗannan bayan allah suka faɗi ba wanda yake nuna mana ma'anan takawa kamar yadda yaƙini ya gabata muka ce yana da waɗansu alfanu in ya samu tabbatuwa a zuciyar mutum to haka takawa ma akwai waɗansu abubuwa daraja gara ɓasa da wanda ya siffantu da ita yake samu a duniya da lahira daga ciki akwai waɗanda yake samu a duniya na farko shine taɓawa yana daga cikin dalilai da mutum yake samun sauƙi a cikin al'amuran shi ne yau da kullum tun da ba da yake son tsanani a rayuwar nan babu wanda zai so ya jefa kan shi cikin abin da zai zo ya takura mashi ko ya gagare shi wannan shine asali kowa abin da yake fata kenan to amma matsala unfortunately sai ka ga mutum kuma shi da kanshi yake jefa kanshi cikin abubuwan da za a zama mushi bala'i da musiba to ka gada da takawa da bai kai ga haka ba da ya samu rayuwa salin alim shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah duk wanda ya ji tsoron Allah kowane ne shi to Allah zai sanya mushi sauƙi cikin al'amuran shi idan mutum yana so ya samu sauƙi da wadata komai nashi ya tafi salin alin cikin walwala babu tashin hankali da firgici da sauransu to mutum ya lizimci tsoron Allah in mutum ya lizimci tsoron Allah aikata abin da Allah yake so yana neman lada gurin Allah nisantan abin da Allah bai so na sabo yana mai tsoron azabar Allah to lallai ne zai samu sauƙi cikin al'amuran shi tun anan duniya sannan a wata aya Allah ɗaukakin sarki yake cewa fa'amma man aqa ka a suratul lail kenan wasu saddaqa bil husna fa sanu yassiruhu lil yusra duk wanda ya bada kuma ya ji tsoron Allah ya bada ma'ana dukiyar shi ta hanyoyi da allah ya ce a bayar hanyar zakka ne hanyar sadaka ne ko ma menene ya bayar ko da ba dukiya ba ne dukkan wani abu da zai iya ɗaukan cewa ana ba da shi don neman yarda allah da neman lada gurin allah to kawai abin da ake nema kenan wannan yana daga cikin balaga alkur'ani sai ba a ambaci maf'ulun bihi ba ma'ana abin da aiki ya faɗa kan shi sai aka bar shi haka nan kawai ba don komi ba saboda komi ya iya shiga cikin abin da ake badawa na dukiya ne na menene na lokacinka ne gurin ɗaukaka addinin Allah da sauransu komi zai iya shiga ciki sannan ka ji tsoron Allah Allah kuma ya ƙara da cewa wasaddaqa bil husna mutum ya bada wannan abin nashi kuma ya yi imani ya tabbatar da cewa Allah zai mishi abu mai kyau sakamakon haka to Allah ya ce fasanu yassiruhu lil yusra za mu sauƙaƙe mushi sauƙaƙewa za mu mushi wato ishara mu datar da shi ga abin da zai zama mushi sauki a rayuwar shi ta duniya wasu daga bil husna din nan abu mai kyau din nan da muka ambata malamai na tafsiri irin su ikirma da mujahid da ibnu abbas wanda yake babban sahabi ibnu abbas a gurin shi suka yi karatu da shi ikirma din albarbari da mujahid ibnu jabar dukkansu suka haɗu akan cewa ma'anar husna a wannan gurin shine khalaf ma'ana wasaddaka bil khalaf ma'ana mutum ya ba da kuma ya ji tsoron allah kuma ya gasgata cewa allah zai bashi wato abin da ya bayar ma'ana ba asara ya yi ba wannan abin da ya bayar na lokacin shi na kudin shi allah zai mayar mushi wanda ya fi shi to wannan ya tsira za a sauƙaƙe mushi rayuwar shi kamar yadda allah madaukin sarki yake cewa wa ma an min shay'in fa huwa yukhlifuhu ma'ana duk abin da kuka ciyar don neman yardan Allah don ɗaukaka addinin Allah to Allah zai mayar muku ninkin ba ninkin shi so kaga kenan mutum ya gasgata abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce zai mushi wannan ninkawar kenan shine bilhusna kenan a nan gurin wasu daga cikin malamai kuma suke cewa wasu daga bilhusna ma'ana la ilaha illallah ya gasgata kalmar shahada ya yi aiki wato ya yi aiki da ita irin aikin da ake so ya yi da ita ma'ana ya kore dukkan wani abin bauta ya tabbatar da bauta ga allah maɗaukakin sarki a rayuwar shi haka ya fito a cikin ayyukan shi na yau da kullum kuma ya gamu da allah akan haka to wanda ya samu haka to insha allahu ana gani tun a rayuwar duniya ma za a sauƙaƙe mushi rayuwar shi wasu malaman kuma suka ce alhusna din nan aljanna kenan wasu saddaqa bil husna ma'ana ya gaskata cewa ko alkawarin aljanna ga wanda Allah ya kyautata ga wanda ya kyautata aikin shi ya bada ya ciyar dan Allah to shi ma za a kyautata mushi a sauƙaƙe mushi rayuwar shi duk waɗannan fasarori duk ayar za ta iya ɗaukan su saboda babu cin karo a ciki wannan shine abin da malamai suke cewa ikhtilafu tanawu ba ikhtilafu tadabba ma'ana sabani ne wanda yake wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza da ƙarshen an haɗa duk suna iya komawa gare shi ba laifi ba ne aka ce idha ihtamala lafzu ma'ani idda wa lam yamtani iradatu al-jami' humila alaiha jami'an idan aka zo fassara aya alkur'ani ko ta kalma ya kasance ba su yi saɓani da juna ba ko wanne idan aka yi la'akari aka lura dukkan suna iya komawa ga abu ɗaya ne babu cin karo da juna to aka ce kawai ana iya ɗora wannan aya a fassara ta akan haka to dai duk wanda ya imani da cewa allah zai bashi lada in ya ciyar kuma ya yi aiki da kalmar shahada la ilaha illallah yadda ya kamata kuma ya yi imani cewa akwai aljanna misali ga wanda ya kyautata aiki to zai samu rayuwa mai kyau a wannan duniya wannan kuma haka yake yana daga cikin alfanu na jin tsoron allah maɗaukakin sarki allah ya samu dace sannan sai abu na gaba daga cikin fa'idoji na tsoron allah shine wato allah maɗaukakin sarki zai kare shi sakamakon wannan tsoro nashi da ya yi daga dukkan wasu rudi da fitintunu da bala'i da jarabawa na shaidan domin shaidan din nan babban maki ne gare mu inna shaytana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa maki ne gare mu rike shi abokin gaba sannan kuma yana umartan mu ne a koda yaushe da rudi da abubuwa na barna yayi alkawari cewa ba zai bar ƴaƴan annabi adam ba dukkan su gabaki ɗaya sai ya halakar da su in ba waɗanda suka zama na ƙwarai ba wanda Allah ya tsarkake to saboda haka tsoron allah yana daga cikin abubuwa da zai sa ka kuɓuta daga sharin shaidan allah maɗaukin sarki yake cewa inna alladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun lallai yadda al'amari yake waɗanda suka ji tsoron Allah duk lokacin da aka samu wani wasi ko wani shakku ko wata matsala ta tunkaro su daga shaidan haka kurin ya fusge su saboda daga cikin wato ayyukan da yake yi kenan kurin ya bujiro maka ta yadda baka tsammani to duk lokacin da suka samu irin wannan in dai masu tsoron Allah ne to za ka ga cewa suna tunawa suna faɗa kuwa da wuri sai ka ga sun samu haske sun samu basira cewa wannan fa makircin shaidan ne fa bai kamata mu bi shi ba ya kamata mu abin da Allah din shine yake so so kaga takawa tana sa mutum ya kubuta daga sharrin shaidan da kuma neman tsarin Allah daga sharrin shaidan din kenan to lalle yana da kyau mu siffantu da wannan siffa ta taƙuwa tun daga cikin zuciyar mu sannan a ga haka a cikin ayyuka a ji haka a cikin manganu da muke faɗi sannan har ila yau daga cikin alfanu na tabbatuwar taƙawa akwai wato samun buɗi daga allah maɗaukakin sarki da albarka duk lokacin da ya kasance an siffantu da takawa misali mutum ne a karan kanshi ko a gidan shi ko a gari ko a ƙasa ya kasance an samu takawa sosai daga mutanen garin gurin aikata abin da allah yake so da nisantan abin da allah bai so to za ka ga cewa albarka da falalar allah tana yawaita a wannan garin sosai allah sarki yake cewa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 مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأرزاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah ya buga mana misalin alƙarya wadda makka kenan yake cewa mutanen makkan nan suna cikin ni'ima da kwanciyar hankali manzo sallallahu ya zo musu su yi imani da shi kawai suka ki imani kaga kenan sun bar takawa kenan sai Allah ya ɗanɗana musu azaba na yunwa da tsoro ga shida suna cikin aminci suna cikin wadata na abinci da komai sai suka yin takawa kenan sai Allah ya jarabe su da wannan saboda aikin da suka kasance suna aikata wanda yake Allah bai san shi to haka al'amarin yake kowace alkarya kowane gari musamman a wannan lokaci namu za ka ga fitintunu da barna sun yawa sakamakon rashin takawa rashin komawa ga allah da rashin wato bin umarnin allah da kuma nisantan abin da allah maɗaukakin sarki ya hana waɗannan abubuwa su ne suka sa aka shiga cikin musiba da bala'i da abubuwan da ake fama da shi na tattalin arziki da halaka da sauransu amma yanzu misali mutane sai ka ga an zo ana ruɗanmu ko ana ƙoƙarin karkatar da hankulan mutane da abu ya faru sai a ce a'a ai wannan ambaliya da aka yi ai ko wata na'ura ne da bata bada warning ba bata bada alam ba shi yasa abin ya faru da ta bayar da abin ba zai faru ba kaga kenan ana so a kautar da kai daga Allah kenan ko a ce a'a ai ruwan nan da bai sauka ba aka rasa abinci aka yi fari kaza da kaza ya faru ne sakamakon wani girgije da ya yi kaza da kaza ko kuma misali wani taki kawai haka kurin sai a dinga alakanta abubuwa wanda yake suna koma zuwa ga tsoron Allah ne sai a nuna ai ba haka ba ne ai ku ne kuka jawo saboda ba ku yi kaza ba dan dai kada ka koma ga Allah to duk wanda ka ji yana irin wannan magana ko yana biyowa ta wannan hanya to kasancewa irin waɗannan mutane humul adu fahzarhum Makiya ne wanda ya kamata a nisance su duk lokacin da ka ga canji inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in Allah ya mutane ni'ima bai canza ba sai in sun canja wannan ni'ima din sai Allah ya kama su saboda haka mutum in kaga canji to kai kokari ka gyara in ma kaga kana cikin barna kuma kaga abubuwa na ci gaba to wannan istidraji ne idan Allah ya zo kama mutum shikenan kawai kamu ɗaya ne za a yi wa mutum wanda yake kuma ya gama asara kenan to saboda haka babban abin da ke sa a samu albarka da falala da yalwa a cikin ƙasa ko a cikin rayuwarka ko a gidanka to tsoron allah ne yana da kyau mu yi ƙoƙarin siffantuwa da shi sannan daga ciki wato takawa tsoron allah takan sanya mutum ya samu dace gurin bambance tsakanin gaskiya da ƙarya musamman a waɗannan lokuta da muke ciki wanda za ka ga masu kira zuwa ga hanyoyi na banza suna da yawa sun yawaita aƙidun banza da hanyoyi na wato wanda yake sun saba hanyar da manzo sallallahu ya koyar za ga suna da yawa to daga cikin abubuwan da ke sa mutum ya fada cikin irin wannan hatsari shine rashin tsoron Allah da ƙoƙarin yin aikin da Allah yake so da nisantar wanda Allah bai so da mutum zai lizumci tsoron Allah yadda ya kamata to da duk cikin wannan musiba da ake ciki babu yadda za a yi ya fada wata guguwa ba za ta iya daukan shi ba duk yadda ake ciki haka zai rayu cikin ikon Allah ya rayu da imani ya mutu da imani Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum har zuwa karshen aya ya ku waɗanda suka yi imani idan har kuka ji tsoron Allah to Allah nan zai sanya muku wani abu da za ku dinga rabe tsakanin gaskiya da bata tsakanin kafirci da imani da musulunci da shi abinda za ku ga warware tsakanin zare da abawa to in ka ga mutum a ya zo sai dinga cewa to gaskiya ni fa ban gane ba abubuwan nan ana rikitar da mutane ya za a zo a ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza to gaskiya mutum ya yi kokari ya kara duba yanayin takawashi idan ka duba yanayin takawaka kuma ka gyara yadda ya kamata to bi iznillahi ta'ala duk yadda gaskiya ta zo za ga Allah ya sanya maka fahimtar ta ka gane cewa wannan gaskiya ne sannan kuma ka gane cewa wannan karya ne sannan allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku yi imani da annabin shi ku yi imani da manzon shi sallallahu alaihi sallam idan kuka yi haka yu'tikum kiflaini min rahmatihi zai ba ku lada riɓi biyu daga rahamar shi kuma munasaba na wannan aya kamar yadda muka sani ayan tana karshen suratul hadid daga can saman shafi Allah ya mana bayani akan wato yahudi da nasara da yadda aka aika wato annabawa cikin al'ummomi da suka gabata Allah madaukakin sarki yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma humul kitaba wal mizan Allah ya aika annabawa da littafai sannan da ma'auni na bambance tsakanin gaskiya da ƙarya da dai sauransu har aka zo ƙissar annabi isa sun na ala atharihim bi isa har zuwa ƙarshen ayar ya labarta mana wato su tsara irin yadda suka karɓi addinin na annabi isa da irin canje-canje da suka yi wa wannan addini har ya kasance sun zama ababen zargi gurin allah maɗaukakin sarki to sai allah yake ce mana ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron allah kuma ku yi imani da annabin shi kada ku yi irin na waɗancan da suka gabata waɗanda suke cewa nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd za mu imani da wani sashe mu kafirce wani sashe a'a ku mu'mine ku yi imani da Allah da annabin shi manzon shi sallallahu alaihi wa sallam idan kuka haka yu'tikum kiflaini min rahmatihi sai ya ba ku lada riɓi biyu lada ninki biyu da za ku yi shine gashi an ba ku labarin waɗanda suka gabata kun yi imani da annabinsu da aka aiko da shi cewa daga Allah yake da littafi wanda ba a canza ba misali tun da a yanzu littafan duk an canza su wanda an tabbatar da haka ga bayanai daban-daban saboda haka kuna da lada na imani da wancan littafi sannan kuma uwa uba kuna da lada na imani da wannan manzo da aka aiko wanda shari'a shi ta shafe dukkan wasu shari'u da suka gabata sannan kuma ba nan kurin za a tsaya ba allah har ila yau zai sanya muku wani haske wanda za ku dinga tafiya tare da shi wannan haske ya fi komai daraja saboda idan baka da wannan haske to kamar kana cikin duhu ne kamar kana cikin duhu ne ba za ka iya bambance abin da zai cutar da kai da wanda zai amfane ka ba abin da ma zai zama halaka gare ka zai cutar da kai sai a zo maka da shi ka dinga tunanin kamar wata hanya ce da ita ce hanya ta tsira haka kurin gurin kokarin fita ka kubuta ka yi escape daga wani bala'i sai ka je ka fada cikin wannan musiba din saboda haka ba ka da dabara babbar dabara kawai ita ce ka aiwatar da tsoron Allah ka yi imani cikakken imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya baka lada ninki biyu sannan kuma Allah ya sanya maka haske wanda zaka dinga tantance wato tsakanin gaskiya da karya duk yadda wani malami ya zo ya sanya maka shubuwa ko shakku ko wasu wasi sai ga Allah ya taimake ka ko da ilimin ka kaɗan ne sai ka gano cewa wannan kawai yaudara ce ko kuma yana so ya wani siddabaru ne ya yi tawili sai ka gane shi ka guje shi tsoron allah shine ke sa haka muna fatan allah ya datar da mu da shi sannan daga cikin alfanu na taƙawa akwai cewa wato taƙawa wata hanya ce muhimmiya ta gafara ga zunubai na bayan allah maɗaukakin sarki allah maɗaukakin sarki a cikin dai waccan aya da ta gabata ta suratul anfal a ƙarshen ta yake cewa yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli azim ma'ana in mutum ya ji tsoron Allah kamar yadda Allah ya umarci bayan shi muminai su yi to Allah zai sanya mushi wato wani ma'auni da zai dinga bambance tsakanin gaskiya da bata da wato kafirci da abin da yake imani ne sannan Allah kuma zai gafarta mushi laifukan shi dan Allah mai yawan falala ne mai girma sannan daga cikin wato dalilai har ila yau ko kuma alfanu na tsoron allah akwai cewa shi tsoron allah yana fitar da mutum daga cikin wani hali na kunci halin ha'ula'i allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah cikakken tsoron Allah na gaskiya to Allah zai fitar da shi daga cikin musibu da bala'i kuma Allah zai wato sauƙaƙe mushi hanyoyin samun arziki da wadatuwa saboda wato shi wannan arziki da muke gani da wadata duk da allah maɗaukin sarki yana bayarwa ga kowa to amma duk wanda ya kasance ya samu kuma ba mai tsoron allah ba ko ya kasance kafiri to mu sani istidraji ne wannan amma cikakken wato arziki in kana so ma ka same shi din misali to ka bi hanya ta tsoron allah sai allah ya wadata ka ka samu wadatuwar zuci in aka ce wadatuwa ba ana nufin dole sai ka tara kudi millions of naira ko dollars ko eh, irin su pound sterling da sauransu ba ba haka ake nufi ba a'a ka samu wadata saboda dama daga cikin masu kuɗin ba su iya amfana da kuɗin ba kuɗin ya zama musu musiba ya zama musu bala'i saboda haka jin tsoron Allah zai sanya ka samu wato wadatuwar zuci duk abin da allah ya wadata ka da shi kana ganin cewa wannan ya ishe ka kamar kai kadai gayya ne wannan tsoron allah shine ke haifar da haka to kuma yan uwa ga lokaci ya karato ba mu karasa bayani ba saboda haka a nan za mu dasa aya sai allah ya kai mu darasi na gaba in allah ya so ya yarda za mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wadanda kyautatu aikin zuciya wadanda kyautatu dujiki ya kyautata da ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi an ta gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗai in ta gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗai